To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurari makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Yawa ku hakuri a mun ɗanyi yi latti ko da ke da lattin da muka yi mun ce karfe takwas da rabi amma yau shi muka dawo kan normal kan da muke karatu a da tara da rabi. Daidai. Ko ba kowa muna wayo ba, ba nasiru muna wayo yana so mu fara wannan mu koma kan da muke a da. <laughs> alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a da ke sauraron mu yau za mu ga a maulidi sosai kuma topikin da muka bawa wannan shine wane ne annabinka wane ne annabinka to mun samu labari cewa wasu ana zantutuka na wasu mallumma domin wai ka a manta da su shi sa ana iya a yi zaman makon ko kuma a yi zaman zaman su ko kuma a tattunawa da su to amma wannan ita ce gagara misalau kamar gagara misali kamar da mallumma za su yi a fadakarwa kamun mu bude layi yau za ka yi kaga dan yaro in an tambaye shi a bimana wani kakan kakan shi ma ya sani wanda ya haifi maman shi ya sani in yazo zai baka tarihin gidansu ka yi mamaki wani kuma wala Allah shi dan kwallo ne wanda ma bai shafi ba <laughs> abin za ta tambaye shi kabari ba ba ya san wallahi wanda ta haifi Messi ya san eh, <laughs> ai shekaran jiya Cristiano Ronaldo ya samu injury ah wato shi yana yana gidan shi na Najeriya amma ya san <laughs> Cristiano Ronaldo ya samu injin ya ji ciwo hmm. shi sani wadin ko me ka tambaye shi ya sani amma wane ne annabi shin ka sa annabin ka saboda rashin sanin annabinka shi ka ga yana kawo musu akan wala Allah in an ce maka wasu abu akan annabinka shi ga kana doubting saboda shi annabinka ma baka san shi ba shi yau za mu bude layi sosai mu ji wane ne annabinka amma kan haka kuma mu jinja mallumman nan sosai mu jijjiga su saboda mallumman kan da ake jijjiga su ana sa musu yabo ne na sallallahu alaihi wasallam shi ga hankalin su ya kwanta da wala in malam ya zai wani bahasin wasu abu kadan amma in ka sa masa yabo na Nabi sallallahu alaihi yana ƙara bude kokolo ya kuma tuna da ababen ma da ya manta yasa jama'a kuma mu sa mm. musu kuna na sallallahu alaihi wasallam mu ji yabo insha Allah mu sake dawowa wane ne annabinka za a bude layi duk wanda ya kira in dai har ka iya ka ci abin da za a tambaye ka kan annabi yau za mu gani lalle annabin kan nan ka san shi yau za mu gani ehe kuma ni ma zan roki walluma ba za a bani a baya ba ni ma insha Allah in an ka tambaye wani question in na sani ya kamata ni ma ansa ni ma bani abin da <laughs> abin da za a bani insha ba sarki ba haka za a yi ba a shayi a ni wani tambayan dai wani tambayan kai da a tambaya naka da a shirya ne shiryawa za a yi eh, eh ya bola ni tambaya ni ma kamata ba na abin da za a bani ba za a bani a baya ba <laughs> to <laughs> ba <laughs> zan karbi abin da za mu bani insha Allah to jama'a kuma mu ji yabo na dan sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah يا رسول الله يا خير العبرة يا صرور القلب في الدارين يا ملجع القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذ يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر صيدك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبرى يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا وضره يا رسول الله فاحذرني لدى قبض روحي قبل تغميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما رامه يا سيدي عجلا أنت المفيد مطرا وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى آلك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki mkk uh, ah, alhamdulillah jama'a muna tare da malam nasir shak ado musa ta fawa balewa kuma malamin mu nan kuma da babban Malaminmu mu shak sidi bashir a iraki yanzu haka za mu kawo zance da suka kawo topic mai take wane ne annabinka kowa zai kira za mu bude layi malluma sun sa Ah, ya sunan shi nan kyauta da za su bayar in ka kira malluma za su tafi kan da muka yi a wancan shekara watan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kira da ka kira malam zai tambaye ka question tambaya game ga a ah, janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyautar da za a yi za a raba shi adadin shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam to shekara na sallallahu alaihi wasallam wurin ula saba'in ne to adadin saba'in za su bayar hmm. eh in sittin ne to sittin za su bayar in ɗari ne to ɗari za su bayar insha Allah amma ka make sure ka san annabinka kuma ba abin kunya bane in ka bugo baka sani ba to kaga kana da daman a correct ɗinka kana da daman a correct ɗinka insha kuma wannan tambaya ne ban ne a baya ba Ah, ni ma zan yi amsa wasu question akan haka insha Allah shi yasa yau kana iya kamar kanan nake magana kana iya kaga wani abin da ya fi kauna ya fi so wala shi ya san wannan abu Amma abin da baya so kuma akwai wani wani Allah ba wai baya so bane a'a bai kula bane balle ya sani bai bane bane sani matan a kayan annabi nawa ne jikokinsa nawa ne wani da muke program da shek dahir a nan shek dahir da muke program da shi she shek dahir ya ce a ai lokacin da aka lullube su cikin mayafin nan ai akwai wasu 'ya'yan na na faɗi ma zainab wala da muka kare program ya kira nake ce mini wai malam dahir ya shirba shi na ce a ah, malami ya shirba wai eh, wai da ya so ya kira ya tambayi malam question amma bai so shi ya ga cewa kamar ya kure malam shi na ce to menene wai ai malam ya ce eh, eh, yaran na na Fadima suna nan kan kuma an ce wai an lullube su ko ai Zainab magana ai kanwan na na Fadima ne ba ƴan shi ba ba yatta ba shi na ce ko na ce ta ka kira da mun ga tsakanin kai da malam waye shirma na ce ko wato kai ka san cewa da na Fadima banda Hassan da Hussaini tana da wasu yaya ba wallahi bai sani wallahi bai sani shi abin da shi ya sani cewa kanuwanta, ah, ko kuma yar uwarta ko kuma yayanta ita ce Zainab amma ba yarta ba to kaga wannan karuwa ne shi ma ya karu game da karatun da ɗahir ah, ya muna shi yasa hakan za a yi amma kan hakan mun so malluma su ɗan ah, bude muna fage su ɗan ah, yi zance a kan zauna kamin mu bude layi insha Allah question nan yana nan sannan a fara kira to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shek tafaddar أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كلئك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم آه سركي زاكي da sauran masu bibiyan mu a wannan shafin a madadin dan uwa Saidi Nasir ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa barakatuh kamar yadda ka gabatar sarki zaki cikin yan mintuna biyu dan kan mu ciwo masu tambaya lokaci zan dan yi tambayi ne akan yadda tsarin tambayoyin za su kasance sannan kuma sai mu dan saurari wani jawabi daga bakin shi Saidi Man Nasir sannan kuma sai a buɗe layuka ah, tambayar daga nan har mu tashi duk wanda ya kirawo kuma Allah ya sa ya amsa tambayar daidai to za mu ba shi kyautar kati albarkacin manzan Allah na naira ɗari biyar. Allahu akbar. Da haka sarki zaki aiki bi za ka yi mana. Aikin farko a ce akwai takarda a hannunka. Sannan kuma akwai agogo a kusa da kai. To. <laughs> Domin duk tambayar da aka yi wa mutum, to ana so ya amsa ta cikin sakan talatin. To. Wato, in sakan talatin suka cika, mutum bai iya ba da amsa ba to kila kaman ba zai iya ba kenan sai a nemi wani. Allahumma sai dai akwai tambayar da za ta iya wuce sakan talatin ɗin kila wani ta'adidi ne, ta'addud ne zai lissafo, so nan ko da ya fita daga ciki babu laifi. Hmm. Ɗaya kenan. Hmm. sannan na biyu in Allah ya sa ya ce sai a rubuta mana sunan shi sannan eh. sai ya faɗi irin katin da yake so wanda za a tura mishi cikin katin da muke amfani da su wanda muke wanda suke Najeriya kenan ko wanda ya kira ba yana Najeriya bane insha Allah in yana da alaka da wanda yake Najeriya sai ya bayar da wanda insha Allah zai karba mishi a madadinsa. Masha Allah, masha Allah. Wannan kusan shine kuma tambayoyi ne wanda ya kamata a ce duk ɗan musulmi alal aƙalla ya san su ba za mu yi bane kuma dan a ƙure wani a dan mu zabarar da junan mu na farko sannan kuma mu raye wannan munasabar ta maulidin fiyan halitta sallallahu alaihi wa sallama kusan wani shine dan tambihin da zan yi akan yanda tambayoyin za su kasance Allahumma ban sani ba ko sai jima'an Nasiru ya ɗan abin da zai ce musamman wurin tambihi da jan hankali akan mahimmancin irin wa'annan munasabobi din da kuma kila hmm. tambayoyin ya kamata dama a ce al'umma suna mai da muhimmanci akan lamarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama so sai iman nasir gare ka insha Allah kafin a buɗe layi أعوذ بالله Alim. العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله sallallahu الرحيم وصلى الله على النبي الكريم wasalatu wasalam ala sayyidina rasulillah asadikil wa alil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi hisani ila middin hakka kadrihi wa miqdarihi alazim wa ba'd gudiya tabbata ga allah mu sarki hmm. wanda yana mana rana domin gabatar da wannan karatu mai muhimmanci wato musan annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan karatu kamar yadda yan uwa suke tare da mu a daidai wannan lokaci a shafi na wato rasulun aminun tare da shi zakin shafin sarki zaki mkk kuma da ɗan uwa kuma babban malami daga iraki Sheikh Sidi Bashir Sani wanda za mu gabatar da wannan karatu mai muhimmanci domin zaburar da 'yan uwa game da sanin rayuwa da ababban da suka shafi sanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alal haƙiƙa kowane karatu yakan samu daraja ne gwargwadon abin da karatun yake bayarwa karatun na hau yakan samu daraja kasancewar yana gyara larabci karatun luga yakan samu daraja kasancewar yana baka daman magana da larabci karatun fikihu an girmama shi an fifita shi akan sauran karatuttuka ne saboda yana karantar da kai ibada da tsarki yadda za ka yi karatun tauhidi aka fifita shi akan fiqh domin yana baka tsarkake zuciyarka da yadda zaka san ubangiji wanda in ka ga dama ka ce masa tasawuf in ka ka ce masa ma'rifa in ka ga dama ka kira sa duk ilimin da ka dama to amma karatun tarihi na sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini gaba daya duk wani abin da ka ji abin da ya shafi loka na cikin sanin manzan Allah abin da ya shafi fiqhu na sanin manzan Allah abin da ya shafi tauhidi da ma'arifa da tasawuf na cikin sanin manzan Allah abin da ya shafi lugha abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi komi na sanin manzan Allah shi yasa malamai suka ce a sunna a wajen malaman hadisi an ce sunna shine maganan manzan Allah aikin manzan Allah kai hatta motsin annabi Muhammadu kai labarin gidan kai labarin murhu na gidan manzan Allah sunan shi sunna annabi hmm. da za a maka labarin shadda bayan gida toilet a ce maka ga irin yadda take na manzan Allah sunanta sunna hmm. wannan ya nuna maka cewa ashe abin da za mu yi a yanzu za mu zauna ne mu karanta tsantsan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya samu rauni a wani duk yanda ya kai da ganin darajarsa da shauransu to ya sani yana da rauni a musulunci Allah yana gaya mana alqur'ani wa kullan naqussu alaika min min anba'il ghaibi ma nusabbitu bihi fu'adak ya rasulullahi muna baka labari min anba'ir rusuli labarin manzanni don mu tabbatar da zuciyarka ya zamto ka ƙara imani ashe a ba mu labarin annabi Muhammadu wani babban al'amari ne wanda ya fi tabbatar da imani fiye da yanzu mu zo mu zauna muna fassara alkur'ani hmm. fiye da yanzu mu zo mu zauna muna karatu akan fikihu fiye da mu zauna muna karatu akan tauhidi yan uwa kamar yadda suka gama a wannan waje wato ko da yaushe wato manzala ya ce wai Iza usnida ila gairi ahlihi fantazir sa'a idan har aka jingina abu ga wanda bai cancanta ba a shirye tashin alkiyama wannan karatu da kuka gani himma ne daga cikin himman ɗaya daga cikin malamai shi shaksi da bashir wanda ke kasan iraki da kuma wato shi sarki zaki mkk a wannan shafi nasa mai albarka domin a tunatar da al'umma ta yadda za a zauna a gaya wa mutane muhimmancin abin da suke da shi mun ga yadda ake yin who want to be a millionaire quiz ne questions ne amma za a tambaye ka abubuwa guda bakwai ko takwas ko tara shi shikenan ka kacin miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan talatin miliyan goma miliyan ishirin miliyan ɗaya ba dan wai an ji daɗi kasan duniya to wannan abun sai aka ce an ɗauko wannan tsarin za a yi ne domin a nuna ma muhimmancin abin da ka sani idan ka san manzan Allah sallama to ka matso kusa labarin annabi yau ba wai dan abin da aka baka baka da shi bane sai domin mu nuna maka mun yi farin ciki da abin da kai ko da ka fi karfin shi to wannan abin kai murna da samun shi domin alkhairinsa an baka ne don annabi ashe idan aka ce an baka don annabi ya kamata ka mutunta shi nawa ne suke ɗaukan hankacif su rike nawa ne ɗan ƙwallo zai hurga takalminsa wannan takalmin kaga tana da mugun tsada takalmin da takawa ake yi to wannan abin da za baka za mu baka ne da mu maka shaida ran kiyama cewa an maka tambaya akan manzan Allah ka amsa saka maganan da zan yi ba zai tsayi ba za a shiga ga tambayoyi daban-daban kuma kamar yadda aka yi insha Allah muna kyautata tambayoyin mu za su zamto gajerun tambayoyi ne ba wanda za su buƙaci faɗaɗa bayani ba duk wanda aka tambaye shi kawai ka tafi straight forward ga iya tambayan da aka baka ba mu amsa tambayan da muke so mu yi kamar irin a tambaye ka yaushe aka haifi annabi garin manzan Allah menene sunan mahaifiyarsa sunan mahaifinsa don da yawa wasu suna nan suna yawo ana ce musu ustaz ko malam ko wani abu ko sayyadi amma bai ma san sunan mahaifiyar manzo Allah ba ba zan manta ba wannan labarin zan faɗe shi unfortunately abun abun bakin ciki akwai wani malami wanda yana zaune yana yawan zagin yan maulidi na yawan zagin masu maulidin manzo Allah hasali kwanan nan ma yayi tsanani fiye da kowa to ya ci gaba da zagi yana zagi yana zagi sai ga ana takabbara ana takabbara shi ko wani irin mutum ne wanda gwala kowa yake in ka ji ya zagi wani kayi murna yau gobe kai zai zaga kawai rana ɗaya kawai sai ya ce sai na wani ya ce kai ustaz muna karatu kana ta cin suwaki tashi tashi tashi ustaz ya miƙe ya ce masa menene sunan mahaifiyar manzan Allah buɗan bakin sai ya ce tu. Khadija wallahi mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru abin ya bashi mamaki sai ce ka gani go ka gani go kai tashi kai ma tashi ya dinga hede daga mutane uku wannan ya bonsa ya kama sunan sai tuna Aisha wannan ya kama sunan sai tuna Fadima sai aka samu wani ya amsa abun mamaki a wannan lokacin sai yake cewa kun ga irin muhimmanci eh, kun ga irin yan maulidi su in yan maulidi ne da aka musu wannan tambayan da su amsa ƙarshe mm. shekaran fatawar da ya fitar ya ce daga yau ba dai sake zagin maulidi ba ya fahimci zagin maulidi na ƙara sa maulidi ta tashi to amma duk mai lamari kamar juju ko aljanu to za ka ga sai ya yi alkawari zai saba Allah ya taimake mu amma ina so in ga mutane muhimmancin a zauna a ci tarihin manzan, Allah kenan Allah ya saka wa shi da Bashir da ya zo da wannan wato alkhairi promo ɗin, da shi kuma sarki zaki shugaban Rasul Aminin da ya jagoranci wannan shiri Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna kuma saurara na'am Allah mm. Mm. alhamdulillah alhamdulillah jama'a uh, aski ya kai gaban goshi uh, mun ji zance a bakin shek sidi bashir ko mun ji zance a bakin eh, shek man nasir za mu bude layi kenan muka bude layi uh, jama'a don allah don annabi tambaya ne kawai mallumma za su yi maka ba kai zaka ba mallumman tambaya ba mm. in dai ka zo za ka kawo mana irin wannan ta wala za mu aje ka ne yau in kuma kamin mu aje kabin da za mu ce maka happy maulid insha Allah in ga mun ce maka happy maulid to za mu aje ka kenan shi yasa abin da ke ciki kenan za mu bude layi kuma don Allah don annabi kowa sai ka zukatansa akan wannan abin da ke in ka ga kai yana baka haushi baka so don Allah ba dole bane ka zauna ka ji kai ka sauka domin zaman ka ma ka ji wallahi wani lada da ka samu amma in kaga baka son ladan wallahi ba dole bane shi ka sauka insha Allah ka bar masu son wannan lada ehen su su tsaya su su je abin da zai faru yasa za mu bude layi kenan ah, malluma za su yi tambaya akan ah, janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam to mun san dai duk musulmi ba wanda zai ce shi ya ki ya san janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam face ah, wanda baya son ya ji ga numban mun saka kowa ya san numban mu nan kan whatsapp kaɗai za a kira in allah yadda alright hanya na buri sa'annan kuma 'yan tiktok kuma kuna da daman kuma ku kira insha Allah kuma kuna da dama kamar kan da kowa yake da dama kuma kuna da daman ku akan haka eh, Numban da za a kira kan whatsapp kaɗai ita ce ah, za a kira ah, ok ga numban nan mumfin malam shamsuddin ya alright za mu fara ɗaukan kira kenan jama'a don allah a nasu za a fara ɗaukan kira kenan mun ma ɗauki kiran a nasu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunanka daga ina yake kira? To sunana Muhammad Awal ah, ina kira daga nan Bahrain. To, Malam Muhammad Awal daga Bahrain. To, kyautar da za a yi Najeriya ne, sheka ka samu wanda zai karbi maka in ka ciki nan. To. Babu matsala, insha kuma dai kafin kyautar ina taya malamai na da al'ummar musulmin duniya baki daya. Eh. Happy Maulud. Eh, a kamin kai gaisuwan kai dai samu hakuri, kai gaisuwan daga baya. Yanzu buji malam eh, ah, wani na ga Sheikh Muhammad Awal daga Bahrain ya kira. Masha Allah. To, bismillah, insha Allah, Malam ɗan Bahrain. Karamakallah, almajirin ku. Tambaya cikin sakan talatin ne karka manta. Eh, ina duban lokaci. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shekara 63 a duniya. Ko? Shin shekaru nawa ya yi a maka kuma shekaru nawa ya yi a Madina? Mhm. To. Dan zo sake faɗi ban ji network na dan rawa. Ah kaji kaji. Wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji. Eh eh wai manzo Allah Shekara nawa annabi ya a Makka shekara nawa ya a Madina kawai. Good. Shekara nawa ya a Madina shekara nawa ya a Makka. Eh. Shekara saba'in. Saba'in? <laughs> an karba kallahu wannan tambayar salamu alaikum <laughs> Masha Allah za mu baka na chance sai akan layi wannan question baka samu ba amma za mu baka da na bara da da kyau za ku kara maka another chance zuwa wurin malam Nasir Ado Musa ah, shai ya maka tambaya zubu mu ji malam Nasir Ado Musa wala Allah shi ko zaka cina shi Na'am eh akwai wani ne a jan? Ah shi no ai in kai mai in dai ya ci in dai ya ci ya sauka amma tun da bai ci ba yanzu za mu ji kai ma naka na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakoki da yawa mm. a rayuwarsa wanda ana kirga yakin manzo Allah har kusan ah, sa da ya gudu ya gudu ya gudu bari mu ba wani da <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kai, amma kolan da ya sauka ya in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 70 a maka, Shi dai shekaru sa nawa gaba ɗaya Sarki ka bar wannan tambayan wani ma zai hauro. Wata shi ke da. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. ko labarin aje kan ba dama ba mu jinka bari mu ba dama salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola ya suna gargaina ke kira Allah ta yi sarki zaki tare da kai kola ya suna gargaina ke kira Zana Alhaji Malam daga nan Kano Najeriya ka hada duka kenan Alhaji kuma Malam to masha Allah Alhaji Malam kana tare da shayannai na yanzu bari mu ji malam Nasir Adu Musa ka ji tambayanka. Eh Nasir. Na'am. Eh. To Alhaji Malam barka da barka da shigowa. Mamu Nasir ya himma ya kokari. <laughs> Lafiya lau albeti, lafiya lau. Gashi muna tare da Sharif Sidi shi ma. Eh. Hmm. Eh, na ce tambayar da za mu maka shine a yakin badar akwai abu jahal akwai abu lahab wanne ne a cikin su aka shi a yakin badar abu jahal da abu lahab na'am abu jahal aka kashe na'am <laughs> Eh, ya ci amsa, ya ci amsa. Ah, ah, ah, to Alan Shehi kana da kati na ɗari biyar, insha Allah ka samu kati na ɗari biyar. Za mu gani ko za ka yi ka ƙara kati wurin Sheikh Sidi Bashir in dai ka ci shi ma. To mu je, mm. salamu alaikum Sheikh Sidi Bashir. Alhaji Malam. Na'am Sharif. Banda Khalifa Abubakar da Khalifa Umar da Usman da Ali Faɗi sunayen sahabban manzan Allah guda biyar maza. Maza guda biyar? Mm. Eh, ban da wa'yan da na ambata ba? Na'am, akwai Bilal. Ɗaya. Akwai Salman Faris. Biyu. Akwai Imamu Hassan, akwai Imamu Husaini. A wannan ahalin bai ci ake lissafa su kai mana ah, wayo. Baka cire ahalin bai. Sahabai ne amma ne cire su banda su. A a a. Eh mun san sahabai. Eh, eh sahabai ne amma na ce eh, banda su. Muje muje muje. Eh to okay banda da sahabbai alul baiti sahabbai kade. Yawa. An gyara tambayar banda da sahabbai alul baiti. banda banda da sahabbai alul baiti. Eh.

Na'am muna jin ka. Sauran ɗaya ya rage maka ka amsa sauran ɗaya ne. Na'am. Waye ce? Malik. Eh. Okay, masha Allah, masha Allah. Shai wai ka banji banji banji me ce bai? Waye ce na ƙarshe? Wai ka bin Malik. Ba Nasir akwai ka bin Malik? Anas. Eh? Anas bin Malik ya ce. Ah, ah Anas bin Malik. <laughs> Malam ya gyara. Dai. Kace mai mm. sarki zaki a ah, ba ni ciki fa. Banda ni. Ni zamani su Sheikh Man Nasir ne. <laughs> Sarki ya cika sunanka. Sarki ya ci ya ci tambayi su daidai. Ya ci to yanzu kana da kati dubu kenan kana da 1000 naira ka kira insha Allah bayan program na rubuta sunanka zamu baka. Biyu. Hmm. Insha Allah. Sarki sai ka ah. rubuta sunansa da ƙarshen nambansa haka ake. Eh, Alhaji eh, Alhaji Alhaji Malam sana na rubuta tu kati biyu kenan. Ok bari mu Eh ka rubuta kuma ƙarshen namban wayarsa. Hello sarki. Ok ok ok ok ok okay ah ya ya eh ya sauka ma next time na na ya haka. Ah yawa. WhatsApp da Allah ku ya kuri kuma mu ba en TikTok su ma dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga TikTok. salamu ina kawo gaisa ta ala sarki zaki muna amsa kola daga tiktok ya sunan ka daga yana ke kira sunana usman abdullahi daga garin daura nake to mala usman abdullahi a uh, kameru da sunan ka tsaya ka ji uh, shak sidi bashir zai maka tambaya to eh to a cikin yayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai suna Ibrahimul Mu'azzam. Hmm. Wace ce mahaifiyarsa? Kana tambayar wani ne? Sunan mahaifiyarsa za ka faɗa. Tambayar nan yana ce maka Khadija. Me yasa shi bai magana? O abokinka ne, amma muna ji, shi yasa abokin okay kai kai ake tambaya ba abokinka ba. Waye mahaifiyansa? Khadija. Khadija. Okay. Mala wai wai Khadija. Ba sunanta Khadija ba. To ka ko sai tambaya na gaba. Mm. To yanzu baka ci wannan ba, yanzu tambaya na gaba bari mu ji Malam Nasir zai maka tambaya. Na'am. Eh. mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi mm. ya shahara da sana'a mm. mece ce sana'arsa ana gaya maka wai dan kasuwa wani ya ya ci ya ci ah sai ya ci to shi ya ci dan kasuwa eh to ya sunanka amma gaba mai faɗa ɗin yana kira eh ya sunanka eh, Usman Abdullahi Usman Abdullahi uh, ina zuwa Us aha Usman ok. ah uh, mala Usman ah ba mu namban ka ah sarki ai ba faɗa zai ba ah namban wayansa ai kan TikTok ya kira Ok, idan ya eh, faɗa. Ba ni namban wayanka. 070. 070, na'am? 45. 45, eh? Uh 17, eh? 40. 40, all right. Shikenan, kai ma ka kana da kati ɗaya na 500, eh, sai ka kira insha Allahu zan baka daga baya kaji sarki zaki bani da lambar taku eh ai na da naka kaka damu tunda na da naka ba, ba damuwa kaji alright alright ba godiya uh, yan wasa kun yi wa don Allah ku hakuri ku bar kuma sake bibiyu nake doka na doki wasa biyu ku bar doki kuma tiktok biyu kun gane shi yasa ku yi hakuri uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga tiktok wa rahmatullahi Kola daga TikTok ya sunanka daga ina yake kira? Sunana Yusuf Abubakar daga Tsafe. Daga muryanka Kola? Yusuf Abubakar daga Tsafe. Ok, Malam Yusuf Abubakar, kana tare da Shek Malam Nasir da Shek Sidi Bashir. To, mu ji zance daga Shek Malam Nasir. Na'am. Eh. To, Mala Bakar tambayan da za mu maka shine. Annabi sallallahu Alaihi wasallam akwai sunan da ake kiransa. Wanda wannan sunan malamai suna ce ita ce alkunyan manzan Allah. Mece ce sunar? Wace suna ce alkunyan annabi? Aba Na'am? Abul Qasim. Aha, wa, wa Abul Kasim. Amma fa kamun ya ce Abul Kasim ya ce Abdurrahman kuma ya ce Abul Fatai kuma yanzu kuma Abul Kasim. To Abul Kasim ne ya faɗa daidai. To <laughs> masha Allah ka samu ya sunan ka? Ok, Malam Yusuf, jira question ka na biyu wurin Shak Sidi Bashir. Ok, bismillah, mu je Shak Sidi Bashir. Faɗa mana sunayen yaƙoƙin manzan Allah guda biyar. Ko wanda ya je ko wanda ya tura, sunayensu kawai, ka ce da yaƙin kaza da yaƙin kaza.

Kandak hudu na saura ɗaya. Malam Yusuf muna jiran ka ba lokaci. Tambaya ta wuce shi sai aje na gaba. Ok shi kenan shi dai na gaba. Malam Yusuf kana jira? Hmm. Malam Yusuf. Okay. Ah, ina ga network jama'a ku ya ku network shi samu matsala ba ba ba wurin eh, ba ba problem bane okay network ma ya ya cire shi shi yasa in ya dawo shi ka karbi namba dinka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan whatsapp kola akan whatsapp assalamu alaikum wa alaikum assalam sarki daki na'am kola ya sunanka daga ina ke kira Naku a kullum Ayuba Abubakar daga Jos. Namu a kullum to, masha Allah, Mala Ayuba. Kana tare da eh, manyan shahanai na kan wannan layi, Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya. To, ɗan uwa, manzan Allah yana da mu'ujizozi masu yawan gaske. Faɗa mana guda biyar daga ciki. Mu'ujizozi, eh, eh, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Eh. yana tafiya yana tafiya yana ganin na bayan shi ba tare da yayi waige ba na daya yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikan yana aikan eh, abin nan jakin shi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yana zubar da ruwa ta hannun shi uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci aka sa hannu baya karewa sai mutane sun gama ci sun koshi hudu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai kyauta ne yana rabar da yana kyauta da abin da aka shi yana rabar da shi a ah. wannan ba mu'ujiza bace ba wannan <laughs> ɗabi'a ce kyakkyawa mu'ujiza aka ce eh to sauran ka seconds Ah, seconds goma <coughs> manzala sallallahu alaihi wasallam seconds biyar ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya daki dutse dutse ya duka ta yau dutsen ya fashe <laughs> dutse ya duka ke ya fashe eh, a ina kenan ah, wai a ina a yakin da aka kashe eh, Amr bin Abdul To, ban sani ba ko sai ma Nasir ya san wannan. Eh, ina, yana, yana ishara ga, ga Khandak ne da aka zo na dukan dutse. Na, to masha Allah ya cika eh. biya. To shikenan. Ah ya sunanka? Ayuba ko? Ayuba. Okay, to yanzu yanzu mu je question ka na yanzu muna direct mu zana sunanka. To, bismillah Sheikh Man Nasir. Na'am. Ah, shekarun annabi sallama nawa ne lokacin da mahaifinsa ya rasu shekaransa shekaransa bakwai kai <laughs> lokacin da mahaifinsa ya rasu ba shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam nawa yake sannan mahaifinsa ya bar duniya yana shekara biyar wace gaya maka wallahi ba me oh wahabi ke shigo to shikenan eh <laughs> wannan question wannan tambaya ne ba ci ba wannan question baka ci ba baka ji malayu ba <laughs> malayu ba ah, na eh, Nan banka na okay gaya mini last two number banka kawai amma ina ga duk tambayin da muka yi ba amsa ta ba sai mu amsa ta dan na gaba kar a zo a wuce kuma ba a yi ba eh gaskiya ne gaskiya wannan eh, manzo Allah sallama yana cikin mahaifiyarsa babansa ya eh, rasu ya rasu a wani riwaya sun ce manzo Allah na wata shida hmm. wanda shine mafi inganci amma sannan kuma wani riwaya kuma sun ce na wata takwas na'am shashi da shi za ba ni kyautan ko na eh amsar nan ba eh, to yanzu idan an gaza in an gaza da mu na mayar wa sarki zaki sai ba da amsa To, to shi kenan. Amma wannan wanda ka ce eh, Shadi Ibrahim ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyansa ita ce Mariya ko? Mariya tulkiyya <laughs> ba ka sai ne Mariya tulkiyya. Ayuba last number last two number ka nawa ne? sarki zaki yadda baka number da nake amfani da shi amma wannan yana number whatsapp number na a a ba na son ya amfani ina tambayan ka last two number ka number ka last two digit na nawa ne ok zero zero zero zero six ne na ƙarshe na ƙarshe zero nawa zero nine zero nine na ƙarshe okay. shi kenan kana da kati ɗaya in Allah yadda zero nine ko zero nine ok kana da kati ɗaya in Allah yadda shi ka kira bayan program Allah yadda alright assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola da ka kira direct Kola da ka kira direct. Kola direct ya sunan kirge na ke kira. Hello? Hello, Kola direct ya sunan kirge na ke kira. To bari mu ajiye shi mu ba wani dama. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki. Na'am kola ya sunan kargai nake kira. Sunana Abubakar Musa daga nan jihar Taraba. Mala Abubakar kana tare da malluma na biyu insha Allah tsaya za maka tambaya Shak Sidi Bashir bismillah. Akwai wasu ayoyi guda biyar wanda su aka fara saukar manzan Allah karanta mana su. wai akwai ayoyi guda biyar da aka fara sauko wa manzon Allah farko wai ana son ka karanta wannan ayoyin. Akwai ikira. Akwai ikira akwai bi kuma. Ikira ita dai na rike yanzu kan ita gade. <laughs> Oh wato sauran. Ya ai sunan sura ka faɗa ayoyin za ka karanto guda biyar. <laughs> Eh. ita dai na rike ina musu fata alkhairi. A'a ah, ya eh, hakuri tsaya tsaya kika gudu tsaya tsaya kika gudu tsaya. ayan akwai akwai tambayar ma Nasir in wannan ta maka wahala to ita ikiran ake so ka karanto na'am um, ikira ikira bismi rabbikal ladhi khalaqa na'am karanto hello eh ka karanta mu je karanto duka ikira wa rabbukal akram alladhi tanu malan ya alam na'am kola ya amma kola ya kuri kai ka shiro ka shiro cewa wannan eh eh, eh karatu da karanta wani cikin sallah ne mala'ika ya ya makin ka correct kuwa a ah, ban sani na tambaya ne ina tambayan ka cikin sallah kaje kana karanta wannan ikra kana ganin kamar mala'iku ba su bakin da dai makin ka correct kuwa ko A'a ba ni kake tambaya ba. Karanto. Wannan tambayan ta wuce shi, sakon ɗinsa ya wuce. A to shi kenan in ji Malam Nasir wa tambayan ya wuce ka sakon ɗinka ya wuce. Eh, bismillah sai Idi Nasir. Yanzu mu ji na Malam Nasir wannan ba kai karanto mana shi da kyau mu ji na Malam Nasir kuma. To tambayan mu na gaba. Eh. Shi ne manzo Allah sallama ya gina masallatai. To amma wani masallaci ne wani masallaci ne manzo Allah ya fara ginawa. To, wai wani masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa? Wanda ya fara ginawa? Eh. Shine Masjidul Dirar. A'udhu billahi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kola mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Amin amin amin amin amin kola mun gode mun. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka alkhairi. Abi, abi, abi, abi. Mm. To, malam wani makaranta ke wani masallaci ke na maza ya fara gina? Sarki ya yanzu tambaya kowa zan kai. <laughs> In baka sani ba sai sai na Nasir ya faɗa mana. <laughs> Bonus, bonus ne, bonus ne, kuka ah, baka. Wannan bonus ya ce, ah, gaskiya eh, inda tarihi zabu bi, ni gari eh. kenan. Ai, manzo Allah ya yi hijira zuwa Madina. shi ce masallacin Madina ne wanda manzo Allah ya fara ginawa. <laughs> Sarki sarki sarki za mu yi maka tambaya ikira din nan. <laughs> To masallacin masallacin Kuba Annabi ya gina a garin Madina. Allahu akbar. To ka gani ko Kuba eh, Kuba manzo Allah sallallahu alaihi ya fara ginawa. Masha Allah. Eh, eh. Allah ya To, a ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam. Kola ya sunanka daga ina ke kira? Sunana Muhammadu Usman. To Malam Muhammadu Usman. To masha Allah, uh, ji questions wurin uh, Malam Nasir. ok bismillah. To. nam To tambayan da nake so na masa shine Hello. Manzo Allah sallama ya yi hijira daga garin makka sun fidda manzan Allah daga garin makka har annabi ya koma garin madina to a wani shekara kuma manzan Allah ya dawo ya buɗe garin makka ne? ya karɓa ta dawa hannunsa wanda ake cewa fatuhu makka fatuhu makka a wani shekara aka yi fatuhu makka wai a wani shekara aka yi fatuhu makka ba mun dariya bane dan uwa wai wai wai wai lokacin mazala na shekara 62 in ji shi eh ai ba shekaran aka tambaye shi ba shekara zai fada ba shekaran manzo Allah ba wai ba shekaru manzo Allah ba shekaran da aka yi fatu maka ake so shekara bakwai ah, shekara bakwai bayan hijira ka dan ka dan kusa ka zo kusa ka dan kara ka dan kara tsayi ka dan ƙara mun ce ƙado musa a mun tsayin nan. Ah, Gaskiya ka yi ƙoƙari, ka Ka amsa tambayan Sidi Bashir tukun na sai mu zo mu ba da amsan wani. Yanzu mu je, a ah, tsama kuri tsaya tsaya tsaya tsaya kwashin ka na biyu. Ah, bismillah Sheikh Malam Sidi Bashir. A matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, hmm. banda Khadija, da ummul mumini na Aisha da Hafsa faɗa mana guda biyar. Matayen manzan Allah, ummatul mu'minin banda Khadija da ummul mumini na Aisha da Hafsa banda su faɗi guda biyar. Akwai Habiba. Kaɗan gyara sunan kaɗan. Wai ka gyara. mu je gaba to mu je gaba mu je kana trying mu je mu je a cikin lokacin ka sauran ka eh, seconds bakwai to lokacin ka ya cika bawa Allah salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola akan tiktok barka barka ka dai kola tiktok ya sunan ka daga ina ke kira ah, sunana Umar fa Muhammad daga Taraba. To Umar Faruk Muhammad daga Taraba. Ok Umar Faruk kana tare da Shak Sidi Bashir. Malam Umar Faruk matayen manzan Allah za ka faɗa sunayensu guda biyar amma banda Khadija banda Ummul na Aisha banda Hafsa. Faɗa mana sunayen guda biyar. Akwai Fatima? Matan manzan Allah. Na'am. Matan manzan Allah. Rukayya. To, sauran ka seconds biyar. Sannan akwai Nana Aisha. Ai, mun ce ban da ita. Ban da ita. O oh, ban da ita? Eh. Ya mu je tambaya ta gaba. To. Eh, mu je daga amma na na faɗi ba matan manzo Allah bane ba wa Allah yawa sallallahu alaihi wasallam to malam zai maka tambaya to wannan wannan tambaya da sarki ya gyara gaskiya gaskiya ne na na faɗi Fatimatu ba matar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam to amma tambayar da zamu maka shine na gaba a duk ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam a duk dangin manzon Allah wane ne ya fi kama da annabi a siffa da halaye hmm. siffa da halaye eh eh sayyidina abubakar a dangin annabi ahlul baiti a dangi a dangi a gaci a dangi manzo Allah a danginsa eh wa fi kama da isa da siffa eh fi kama da shi da siffa da wanda in an gansa kawai akan gaga manzan Allah a siffansa da halaye akwai alayyo sai al'imam ali eh maka alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode baka ci ba okay uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ka kira da alaikum eh eh kola ya suna ka daga ina ke magana Suna na Muhammad Awal ina kira daga jihar Katsina Najeriya to malam Muhammad Awal kana tare da Sheikh Malam Nasir Shekaru Musa Tafawa Baliwa Na'am da manyan malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi albarka Sarki barin fara basu da wannan tambayan katta yi sanyi. Eh, eh, eh. A tambayan ita ce a dangin manzala sallama a 'yan uwansa. Hmm. Kowa da irin abin da Allah ya basa na kususiya tare da manzan Allah. To akwai wanda manzan Allah ya ce ya fi kowa kama da shi a sifa, ya fi kuma kowa kama da shi a halaye. Wane ne wannan? cikin yan uwansa na'am sayyidina Ja'far bin Abu bin Abi Talib na'am wai sayyidina Ja'far bin Abi Talib wala ya faɗi gaskiya haka ne manzo Allah ya ce ashbata khalqi wa khulqi masha Allah ka ci na daya ya eh wannan ya ci eh. ya saka awal hamza ko okay mana awal ji ok ji tambaya na biyu wurin Sheikh Sidi Bashir So na ina saurare mala awal, awwal na Abdullahi da sayyidatuna Aminatu a silsilar su sun haɗu a kakan manzan Allah na biyar ya sunan shi kai ka gudu a da ya daya sarki zaki bonus ɗinka ne wannan yawa <laughs> Wannan ni ma na. Sidi Bashir. Wannan tambayar ta double. Sarki zaki ka amsa tana double. Double promo a kanta. Wannan ni ma na gudu. <laughs> To insha Allah za mu aje ta amala ko wani Allah zai sa ya Assalamu eh. alaikum. Assalamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan da nake kira? Kana magana Shamsuddin Sana Tijani daga Jos Plateau State, Najeriya. Masha Allah, Mala Shamsuddin, kana tare da Shek ah, Sidi Bashir zai maka tambaya. Ah, ya kuri tsaya, ya, ya, ya, kola da buke da ɗazu, network ya ba shi, kati eh, ya kare ko? Salamu alaikum kola. Mala awal ne? Eh, network, yin yi kola na pick, ya so Sidi Bashir ya ci gaba da tambayan sannan. Ah, to kana tare da Sheikh Sidi Bashir muna jin ka Sheikh Sidi Bashir kana tare da wani. Mala Mala Attijani Abdullahi da Amina sun hada kakan manzan Allah na biyar ya sunan shi shi ne kilabu kilabin gaskiya ne masha Allah ka ci na ɗaya to shikenan ya sunan ka sani plateau state nigeria ok zan rubuta a tijjani ok uh, kana tare da Sheikh mal nasir shi ma ka ji nashi ka ci Ah, uh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake ce masa bayatul ridwan lokacin da sahabbai suka gaisa da manzo Allah Allah ya musu da manan cewa sun samu shiga yardan ubangiji laqad radiyallahu anil mu'minina idh bayunaka to anan sahabbai nawa ne suka gaisa da manzan Allah sahabban da suka yi wa annabi sallallahu alaihi baya eh suka yi mu baya a izu ba yi na kata ta shajarati wanda Allah yake cewa sun gaisa da hannun annabi amma da hannun Allah ne yadullahi fawqa aydihim sahabbai guda goma Duk sabon nan iya goma ne? Ban ji tambayar ba, abuwa mala ka ce wa'yanda suka annabi mu baya. Eh. A wanda suka yi wa manzan Allah mu baya a jikin itaciyan bai'atul Ridwan. Wanda aka yi bai'a na yarda wa manzan Allah sallama. Kare ka ce, ok kare, muna jin ka. Na'am, su arba'in da uku. Kola lokacin ka. Baka ba. Ba ni last. <laughs> Sarki zaki wannan ma promo ce. Eh da dai ce abin da sai ce goma eh, da ake cewa eh, eh, ashara mubashirun fil janna ko ko menene. Eh ba ashara mubashiruna ba ba su ake tambaya ba. Sarki zaki wannan ma promo ce ka amsa ta. a'a shai na na na kwa na karbi ka sarki sarki zaki in kai jira neman promo tukus tukus jiyo sahabbai wannan makar mu wuce ta sahabbai dubu ɗaya da hudu to kaji alhamdulillah sahabbai dubu ɗaya da hudu ne suka yi wannan bayatul ridwan masha Allah ma hmm. ah, mala tijani last last last two numbers 18 18 18 18 alright a ah, kai ma kana da kati daya ok insha Allah zaka ka bugo in an kare komai insha Allah ah Allah ta'ala barkatu kola da ka kira direct ah, ba mu kare da kai ba Salamu alaikum kola kola da ka kira direct ok Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola don Allah ku mu ba dan TikTok kuma dama da ya kuri kola tsaya tsaya tsaya bar mu je kan TikTok ya kuri kola tsaya yan TikTok su ma ku bar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatu, sarki zaki barka da yamma Barka ka dai kola sunan ka da ne kake kira Sunana Wamba Sani dan kasar Niger ne mazaunin Libya. To, mamman sani, katin ka a Najeriya za a bayarwa za ka ba, amma kamin mu je kan katin, mu duba. Ba matsala, a tambaye ni idan na ci, idan na ci na san wanda za a baiwa. Baka ci ba ma sanna, kai da sakwatar da hankalinka, malam nasa zai maka tambaya. <laughs> A ai nan ba cewa idan na ci, domin a ko sama man da ni da kaina yana ba funa. amma mu ji dai kan malam nasa zai maka tambaya. To ba Na'am. dan wa mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunan naki mm. shi da kansa manzo Allah yana suna wasu malamai sun fitar da suna annabi 200 wasu sun fitar da suna 99 wasu sun fitar har kusan dubu da wani abu a cikin sunan nakin annabi muna son ka gaya mana suna guda biyar kacal mm. suna annabi yana neman biyar kawai kacal banda sunan shi na yanka eh banda banda Muhammadu banda Muhammadu da Ahmadu banda Muhammadu da Ahmadu na farko akwai madassar madassar gaskiya ne eh? na farko eh, na biyu akwai ahmad a ban da ahmad akwai akwai dahir to a janye ahmad akwai dahir gaskiya ne akwai dahir akwai dahir to biyu akwai akwai dayabu akwai muhammadu tayyib okay uku ɗayyib akwai mutansar ka faɗa ka faɗa ka fara faɗa fara faɗa akwai akwai muzammil muzammil muzammil muzammil sauran na ƙarshe eh hadi sallallahu alaihi wasallam muhammad al-hadi hadi nan ka amsa su ka amsa su suna yi masu tsada kuwa nan ka kace sunana sunana mamma sani okay mamma. okay to mu je tambayan ka na biyu shek sidi bashir zai maka tambaya yan uwa akwai wata fitacciyar waka sanda manzo Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina mutanen Madina suka tare shi da ita wata mashahuriyar waka ko zaka karanta mhm. mana ita Mm -hmm. Ko da baiti biyu ne, baiti biyu ya wadatar. Baiti biyu wai. Maula ya tsalle. Kai kokari, kai kokari, kai kokari. Sarki Kai kokari lokaci. Sarki zaki bonus, bonus ne. Eh, oh, awa, awa, awa, shey <laughs> awa. Tola albada. Masha Allah, masha Allah. Ka san sarki ma fa, sarki ma fa dan Sudan ne ba garawanin da ya bane. Allah ya saka da kai ya amsa ɗaya. Sarki za ki ya amsa ɗaya, daya ya amsa. Ah, ahwa, tala albarar alaina fi zariyatil wada ko? wajabal shukru alaini ko ba ka a me tambaya mi kola yake nufi yana nufin kola tambaya ne ya amsa Eh, ko la eh, tambaya da ya amsa sarki. Ina so in tambaya ya sunan shi nan. Eh, last number dinsa. wannan program ya mana daɗi mun yafe kuɗin kan alhamdulillah Allah ya saka maka da alkhairi mun gode to shikenan mun gode mun gode ayyo mun gode mun gode mun gode mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola akan whatsapp Sarki zaki barka da yamma. Barka ka dai kola. Ina yawa manyan malamai barka da shigowa. Suna amsawa to mu je Shekman Nasir zai maka tambaya. Sarki zaki. A'a tambaya ba ka da magana tambaya kawai za ka yi hakuri za maka ya hakuri. A'a ni ma so nake na ɗan yi participate a maulidin ne akwai yan magana da zan faɗa an ba yadda da ita ba shi kenan. Ok shi kenan. Ba ka minti biyu. yau wani ce a waje na yanzu inda nake zaune ina da kati na ɗari biyar biyar guda hudu shine zan tura maka ta wannan namba ta ga ta WhatsApp su ma wanda aka ce a basu. Allah ya saka maka da alkhairi kayi kokari sosai amma wani layi ne? MTN ne duka. Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka yanzu katin da zaka kawo insha Allah guda hudu kace ko to yanzu hudun eh zai zama bonus eh to hudun zai zama bonus wanda zai amsa daga nan ga zuwa question hudu maimakon a bashi ɗari biyar biyar an ba su dubu dubu wannan hudu sai za turo da katin. Ba ka da matsala ai kai kayi sadaka insha Allah za mu ƙara bonus eh, na shi da shirin insha Allah. Zan turo ma kan WhatsApp yanzu. Alright insha Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode. Alright. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola akan uh, kola direct. Eh, barka kare kola sunan ka daga da na kira. Sunana ah, ah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola direct ya sunan ka daga na kira. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan WhatsApp. Na kola ya sunan kirgen na ke kira? Prince Yawu Adamu Bukatuwa daga jihar Bauchi a Najeriya. Masha Allah, Prince Yawu Adamu, kana tare da shayi na Sheikh Fan Nasir da kuma Sheikh Sidi ah, Bashir. To Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya. Masha Allah, Bismillah Sheikh. Ɗan uwa karanta mana hadisan manzan Allah duk wanda ka sani guda biyu da larabci ka fassara kowane iri guda biyu kawai hadisan manzan Allah duk wanda ka sani kowanne kowanne ko na cin abinci za ka yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسم الاسلام المرء tarkakun malaya ne. Allah. Min husulul islamu mar'i tarku ma la yani abin da ya karanto na ɗaya kenan. Ba fassara ba. Hmm. Ya fassara da shi yana daga cikin kyan musulunci ya bar abin da wato asalin ya karanto. Wato mutum ya bar shiga cikin abin da bai gano shi ba. Na'am abin da bai shafe shi ba. To, muje na biyu. ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, wa wa ah, <laughs> eh, Wannan hadisin dai a birkice ki, ba karanta shi daidai ba. za a baka dama ka kawo wani hadisi ba wannan ba an baka dama ka kawo wani hadisi ba wannan ba da ka mun ga da ka shigo wala kai da wani kura fada saboda hadisan habaici kawai ka ta wurgowa irin <laughs> ministan islam bari da sake wani hadisi da waya kun tare da kuri kawo wani kawo wani wannan yaki zuwa kwantar da kawo wani hadisi daban

Eh. manzo Allah sallallahu alaihi yana da tambari a kafada wannan tambarin ya yake da me aka yi shi hmm. na'am wai wannan tambaya ya fi karfin shi a a a a to amma shayi ba ku duban farkon tambayan da aka yi masa na kaman ya yi kokari ya yi eh, hadisi ne fada eh amma hmm. shi da kanshi ya kamata a ba shi shawara kamar shi da wannan fura na ga hadisan abinci na jinjina shi sosai now ya za shi nan gani a bashi ko dai ya eh a shi a shi cikin wannan guda ɗayan a bashi cikin promo eh a shi cikin promo guda ɗaya to hmm. kola ka ya ya ci 500 katin 500 eh ka ci 500 ya sunan ka kola Yawo Adamu, yawo, ok, yawo. Uh, la, last number ka, eh, last number ka nawa ne, last two number ka. Eh, eh, wannan, eh, ina zuwa wannan katin da aka samu din kawai. Bara dora shi. Kai ma ka dora a ƙara ma wani. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. Idan wani ya samu Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Allah ya saka ya kai. Assalamu rahmatullah. Na'am kola direct ya sunan kirge na ke kira. Sunana Alhaji Abba ina kira daga Ladani Kano. Alhaji Abba daga Kano. To Alhaji Abba kana tare da eh, shehannai na biyu a nan Shakman Nasir zai maka tambaya. To ina ina tare da shi. To yana to bismillah na. Alƙur'ani ya kama sunan mateku. Ma'ana mataye daban-daban. irin su sai da tuna maryamu irin su sai da tuna a asiyatu da makamantansu to amma tambayar da muke so shi shine wace ce a duk mata tafi kowa girman nasaba a duk mata wace ce tafi kowa girman nasaba wace ce ana aisha Nana aisha Masha Allah. ƙurani ya kama sunan sai tuna Maryamu. Eh, masha Allah. Ya kama sunan sai tuna Asiya. Hmm. Salamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatu kola direct ya sunan karge na ki kira. Baka ci ba ba sai tuna shi bace. A ah, ya sauka. Wa? Abubakar Aliyu daga ina? daga ni Bauchi State. Okay, daga Bauchi State. To, uh, a eh Shek Sidi Bashir zai maka tambaya. La ya musu tambayar kuma sai ma na su korata. Okay. Kur'ani, Qur'ani ya kama sunan nakin mata da yawa masu daraja. Sai da tuna Maryamu ya mata sura su kutum. Sukutum sura Allah ya saukar akan sai na Maryam. Hmm. Ya kama sunan nakinta irin su sai Hajara irin sai na Asiya. To a duk matan duniya wata mace ce tafi kowa girman nasaba. Wannan gwashin da in ka aka wulga na farko ya gudu. <laughs> Na bin ya gudu. Wala Allah suna wa da su dawo inda abu ya je sauki. To wannan gwashin shi an amsa shi. Mu je kan WhatsApp. Salamu alaikum. Sarki ko da ito. Ito, to, eh, sai mana zai magana. na zata za a baka gari ne amma yanayi kana so sai aka ba baka ba Wannan wannan yadda ko ni ban karba eh, Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Amma shayi a wannan amsan ka ai nana Maryam ne. A kai dai ka bari ka bar dai wanda zai amsa amsa tunda ka ji karɓar garin. ba karba ba bari wannan shi da amsa to shi ke da to shi ke salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunan karge na ke kira sunana Jibril ina kira daga Najeriya. To, Malam Jibril, a Najeriya wani state kake? Yawa. Ne amma ina jihar Benue. Ok, to shi kenan. Kana tare da man Nasir zai maka tambaya. Tambayar mu ita ce, Qur'ani ya ambaci sunan mata masu daraja. Ah, irin su sai tuna Asiya, matan Fir'auna. Kamar sai tuna Maryam Qur'ani yadda aka saukar da sura su kutum don faɗin falalanta. Ga irin su sai tuna Hajara mata Annabi Ibrahim. To a duk matan duniya wata mace ce tafi kowa girman daraja, girman nasaba, girman nasaba. Ah, okay, nasaba. Wato girman nasaba. Hmm. wato sai da tana faɗi sai faɗi sai da tana faɗi alaihi assalam eh, sarki sarki sarki gaji amsa na'am na'am na'am na'am na'am dama wannan wannan shimfidan na badda bani ne wannan na na bari wani to ya ya sunan ka Ok, Malam Jibril saya. Ok, ah, eh, eh, Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya. Na'am, na'am. To akwai wata tambayar mu kwantai. Matayen manzo Allah za gaya mana guda biyar, banda Khadija, banda Aisha, banda Hafsa. Guda biyar kawai. A ciki wanda suka rage ma'ana wanda banda wa'annan? Eh, banda wayannan guda uku a sauran da suka rage. Mm. Na'am, to Sheikh Siriya sake mai tambaya saboda. Ah, ah. <laughs> Ah. Wannan ai ba ka wani. In baka sani ba sarki zaki a rubuta mishi ɗayan shi Ah, a sake masa tambaya ba mu last last two number ka to zan tura mata ah, gaya mini last two number ka Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba ni last two number ka gaya mini last two number ka. Biyun karshe. Eh last two number ka. Eh two number na wato 51 ne zai kare zan tura mara number ba wata number ce. Eh 51 ok, ba damuwa. Kana da eh, kati daya. ok to mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode alright ah, salamu alaikum wa rahmatullahi ta kuma mu ba tiktok kuma dama salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki na kola ya sunan karge na ke kira sunana Ahmad Badawi Suleiman daga nan birnin Kebbi, Najeriya. To, Malam Suleiman, kana tare da Sheikh Bashir zai maka tambaya. Matan manzan Allah za ka faɗa mana guda biyar, banda Aisha, banda Hafsa, banda Khadija. Sai ya samu matsala, bari ya dawo. Matan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, eh, za ka faɗa mana guda biyar. Banda sai tuna Aisha, banda sai tuna Khadija, banda sai tuna Hafsa. Eh, akwai Umu Salma. Ɗaya. Akwai ma ɗaya. Biyu. Eh, To, sauran ka sakan biyar. An ce ban banda Khadija ko? Eh, banda Khadija banda Ummul Mu'minin Aisha da Hafsa. To, shi ke lokacin ka ya cika. Mu je kan a Sheikh Man Nasir zai maka tambaya. Tambayan ka na biyu. Hmm. Wata ce, wata mace ce manzo Allah sallallahu ya aura bayan sai da tuna Khadija. <laughs> Ka sake ka sake tunawa dai eh, a lokacin ka kake. Ok, bayan bayan bayan Khadija. Eh. Bayan rasuwan sai da tuna Khadija. Manzala sallama ya yi aure. wata mace ce manzo Allah ya aura sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Zainab To mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai Insha Allah ko lan gaba ya amsa wannan tambayar eh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa eh. Muna jin ka kola direct ya sunan ka daga ina ke kira Sai Nawa Ok, Fuseni Ahmad Baba, kana tare da uh, Malam Nasir, uh, she ya tambaya ko? Baba da. Uh, na, Nasir zai tambaya wannan. Eh, eh, eh, ma Nasir, ma, eh, to, mu ji question da za tambaye ka. Tambayar da za mu yi ba wannan shine. Wata mace ce manzo Allah sallallahu ya aura bayan rasuwan sai suna Khadija. Wacce ita ce matan annabi ta biyu. Hello? Wace mace bayan a suna na wace ce ma annabi wasallam ya aura bayan sai suna Khadija ta biyu eh akwai Zainab akwai Zainab a'a a ah. bayan bayan na Khadija ta bar duniya wane eh wace ce annabi ya fara aura bayan na Khadija ta bar duniya bayan ta bar duniya eh Hafsat A'a. Sauran ka sakan biyar. Ka sake tunani. Saudat. Saudat. Na'am? Wai Saudat. Eh sai da tuna Saudatu bintu Zama ita ce. Aista, sa, ka ci na farko. Ya sunan ka kace? Husaini Baba. Malam Husaini. Okay, to ji question ka na biyu zuwa gun Shak Sidi Bashir. Malam Husaini, manzo Allah ya shekara 63 a duniya. Hmm. Shekaru nawa ya a maka? Shekaru nawa ya a Madina? Ya yi shekaru sha uku a Makka. Mm-hmm. Ya yi shekaru sha uku a mhm Shekaru a Madina fa? A Madina. Gaskiya Madina na ba da ban sani ba. To shi kenan insha Allah. Ba kawai masha Allah. Ban sani ba shi ma ilimi ne. Eh, Sheikh Sayyid eh, Bashir sai ka ciki ta wannan amsa. Ba ni eh, ba manzo Allah ya shekara 63 yayi a duniya. Ina kace ya 63 yayi shekaru goma a Madina. Masha Allah. Shekaru goma yayi a Madina duka sauran shekarun a Makka yi. Last number ka nawa? 040. Ah 40 dai. Aha. Okay. Kana da kati ɗaya insha Allah. za ka kira mu bayan mun gama in Allah yarda a tashi lafiya lafiya lafiya kalam ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga ah, whatsapp na'am kola ya sunanka ya sunanka da ina ki kira malam umar daga ina to malam umar kana tare da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya Allah ubangiji ya taimake da hankali tambaya <laughs> farko kafin a tafi Madina wani gari aka je sannan ya sunan sarkin garin hmm. Wai hijiran farko kamun a tafi Madina, wani gari aka tafi kuma ya sunan wannan sarki? hijiran farko kawon a tafi madina eh wannan tambayin ta yi zafi a can jami'in wata ai haƙuri <laughs> ah. to sai liman nasir bismillah eh, to to ga tambaya nan question na biyu mun ƙara maka kana da manzo Allah sa sallama yana da babbanni akan kannai da yayin yayin yayin yayin babbanin manzo Allah sallama an ce babbani ma'ana wanda suke uba ɗaya da mahaifin annabi a cikinsu waye ya fara musulunta abu lab ba fa kafirci ba wanda ya fara musulunta ah, ya fara musulunta eh da eh, eh, eh, eh, wanda ya fara musulunta. Hello? Wanda ya fara musulunta. Wanda ya fara musulunta a cikin mafanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Eh, na'am. Sakan <laughs> nawa ya rage sarki. Lokaci, eh, na'am. sakan nawa ne ka kara mai mun kara maka sakas biyar <laughs> ya gudu ya gudu ya gudu insha Allah kola na gaba sai ya amsa to kola da ka kira direct. kira direct ya kace da na dawo wa kenan Alhaji Abba Alhaji Abba ake mun kama da kai. A tambaya ne. Okay, to malam eh, zai maka tambaya. Ya tambaya zai maimaita maka. A babbanin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Eh. Wanda annabi yake wanda mahaifin manzo Allah Sayyidina Abdullahi yake uba ɗaya da su. Wane ne ya fara musulunta bayan an turo manzo Allah? Murtala Adala. Eh. Sayyidina Abbas bin Abdul Ah. Ah. Abbas bin Abdul Muttalib. Ba shi bane, ba shi bane. Ba shi sakan biyar sarki zaki in bai amsa ba a masa wani tambaya. Wannan question yana da kyau sosai. Wai sai da na eh. Hamza. Eh lallai. Hamza shine shine karami Eh. shi ne karami a cikinsu su sai na abbasu duk sun girme shi hmm. su sai na abi talib duk sun girme shi hmm. shi ya fara bayyana shi ya fara bayyanawa masha hmm. Allah to ka ci wannan ya sunan ka kace Alhaji Abba Ladani Alhaji Abba to Alhaji Abba ka ji tambayan ka na biyu gurin Shaksidi Bashir hijira farko kafin a tafi Madina wani gari aka je kuma ya sunan sarkin wannan garin an tafi bashe ne kuma suna sarkin Najashi masha Allah Najashi eh. gaskiya ne ta ci biyun gaba daya amma ya last number ka ba ni last two number ka wannan wanda na kira da ki? a eh last two number ka dai kawai da shi zan gane ka eh, ne 41 40 ah 49 41 49 41 Hussein 41 kai kuma 41 to Masha Allah. Eh kana da kana da kati biyu. Ok, mun gode maka Allah saka maka da alkhairi. Ah, as kubar kubar mu je kan TikTok don Allah yan TikTok sun yi yawa kwarai kubar mu ba su dama. Ah, ku ya kuri. Direct, yan direct ku ya kuri kubar mu ah, yan WhatsApp kai maka ya kuri na zuwa. Kubar mu ba dan TikTok dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Musa daga nan kasar Libya. Malam Musa daga Libya. To kana tare da Shek Sidi Bashir zai maka tambaya. Ayoyi guda biyar zaka karanta mana wanda aka fara saukawar manzan Allah. eh wanda aka eh, wanda aka fara sakoro manzo Allah ba eh, akwai kikira a ita kaɗai kawai na riki. Eh, Ai sunan sura ka faɗa ikiran ganta wannan ayoyinta guda biyar za karanto. Eh karanto ita ikiran.

da dariyar kamallon ma mu sake baka dama ku ta da hankalinka bismillah sai iman nasir bismillah ko malam wannan da muna roka mu bashi mu bashi ko da saka tsaye mu gani ko zai ya gyara Oto bismillah ya kara eh. karanta karo na biyu eh karanto na biyu alarama اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم Ah, alarama insha Allah malam eh, ana gina makaranta a wurinsu, su insha Allah za yi kan ah, na baka kontatin shi insha wayannan yana da kyau kuma kaman kan da aka faɗa malam nasir ah, ta bangaren wurin tijaniya su sa ana karantar da Kur'ani akan wannan shafi mu duka muna koya ta bangaren izala akwai littafin da aka ce su sa sayil buhari ta bangaren shiya akwai littafin da aka ce su sa insha Allah eh, wannan na bangaren tijaniya karatun da aka ce a saka zai fara kwanan nan in Allah da ka zo she mu koyi da kyau muri ka tare da kai kaji Masha Allah to mu je tambaya na biyu Malam Nasir zai maka tambaya akwai wasu mata guda biyu wanda suna da daraja mai girman gaske a musulunci amma da yawa sunansu bai yadu ba manzo Allah yana musu kirari da cewa hiya ummi ba da ummi yakan ce wannan uwata ce bayan mahaifiyata ita ma uwata ce bayan mahaifiyata manzo Allah ya faɗa wa mata biyu su waye wa'innan mm. <laughs> Ummi abiya <laughs> su kira nan zaki akwai bonus eh Na'am na ya kamata a san su domin su ma iyayen manzan Allah ne iyayen annabi Muhammad ne iya o oh, iya okay iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sosai amma kuma annabi yana faɗi kullum yana cewa su uwana ne bayan uwana uwana ne bayan uwana haka yake gaya musu shai wannan question wayannan mataye biyu su kuma iyaye manzan Allah ne eh akwai sai tunawa ne wai amina sai da tunan amina ai mahaifiyar shi ce ta asali wa'in nan fa ce musu yake yi su ma iya uwana ne bayan mahaifiyata ma'ana bayan sai da tunan amina idan an ce su ma mahaifin uwayen annabi ne manzo Allah ce ba ya laifi ba eh ya, ya maulana wannan eh, lissakasin ka ya kare mun gode kola mun gode ya maulana wannan question da ka faɗa yana da tricking me yasa ce da tricking saboda eh, mun san annabi sallallahu alaihi yana kiran ashina na Fadima eh, Ummi Abiya ko ana kiranta Ummi Abiya ko sannan eh. a kuma eh, mahaifiyan Imam Ali eh ita ma to akwai abinda akwai abinda nake so na dama in isar anan Allah jama'a ko sai don Allah wannan ah. mu ji da kyau ita wayannan mata guda biyan eh suwa kenan akwai sayyidatuna Fadimatu bintul Asad Okay. Wacce ita ce mahaifiyar Imam Ali alaihi salam, matar Sayyidina Abi Talib. Eh to ita ne maganan ta na'am. Ta raini Annabi sallama a lokacin manzo Allah yana matashi. Okay. To manzo Allah yana ce mata hiya ummi ba'da ummi. Okay. Akwai sai da tuna ummu Ayman barakatul habashiyya. Ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ita ba a ji sunanta kamar yadda aka ji sunan ah, sai da tuna ah, Suwaibatul Aslamiyya ba, kuma ba a ji sunanta kamar da aka ji sunan halimatu Sadiya ba ah. amma ita baran baiwar bahaifinsa ne annabi ya gaje ta wajen babansa na ummul aiman barakatul habashiyya ita ma ta raini manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to cewa da manzan Allah ke sayyidatuna Fadima ummu abiha eh. da tuna Fadima din maman Imam Ali alaihi salam sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidatuna Fadima maman eh. sayyidina Abdullahi sai na hmm. Abdullahi baban annabi shi ma sunan mahaifiyarsa Fatimatu ne ah ok, shi ok, masha Allah ka gane to mazala ya sa yake mata lakabi da ummu abiha ummu abiha amma kuma akwai kuma wani sirrin ma na wannan sunan wanda ba lallai he kowa ya sani ba A ah, shai ya kamata karanto mana wata ranar sha Allah. A ah, wannan kuma ya kare tsakanin ma'aiki da yasa. <laughs> Allahu akbar, Allahu akbar, hmm. Allah kare soyayya. To, assalamu alaikum. Wallahi wannan dai eh, jama'a ku yakuri da muka tsaya yana da kyau mu duka mu amfani wannan ah, eh, question. Insha Allah, mu duka duka dai ana amfana da shi, amma wannan ya trick sosai kuma mun gode da shi. Sarki, sarki zaki. Na'am shek. Kafin a dauko na gaba dan samanawa kasida mu guda ɗaya mu ji. Okay. To, callers ku samu hakuri, ku samu hakuri, ku bari a ah, mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam. insha Allahu. I suka yi arba To alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun je mun ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sake dawowa Allah ya bamu albarkan wannan soyayya na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi muna bijai Nabi sallallahu alaihi wasallam. To kola akan WhatsApp za mu shiga question na goma kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ya sunanka? Jihar Kaduna. Sunanka jihar Kaduna. Ya sunan ka kola? Kola na jihar Kaduna ya sunan ka? Okay. Shi ke bari mu ba wanda. Ibrahim. Eh? Ibn Ibrahim. To, Ibn Ibrahim, kana tare da Sheikh Mal Nasir zai maka tambaya. Eh. Na, mecece sunar al'ada kowane ɗa? akwai wacce take taimako wajen kula da tsabtace shi a lokacin da yake yaranta ana cewa ingozoma ingozoma to me wace ce wacce ta yi ungozoman sayyidina rasulullahi wace ce ta yi ungozoma na haihuwar manzan Allah wanda ta taimaka wa mahaifiyarsa wajen kula da shi a lokacin Me tambayan wace ce In ingozoman annabi in ingozoma hausan sarki zaki haka kuke faɗa kuma a gana a wala ani da kaina ba sai wannan hausan ba matan da suka matan da ta karbi haihuwar manzon Allah eh matan da ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam eh eh mata a mata tukunna mata okay mata to shikenan eh, ban sani ba sarki zaki <laughs> Ah, to shi ke da gode. Sai na gaba ya zo. Bari mu je wurin shak ah, Sidi Bashir tambayan ka na maka na biyu. Wai me yasa ake cewa shekarar haihuwar manzan Allah shekarar giwa? Me dalili? Saboda a shekarar ne aka yi wani sarki yakan nufa kaba domin ya rusa ta. To a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da wannan abin na din wannan jeshi din to a cikin jeshin akwai wata babban giwa to a ciki shine nan ya kasance a daita alaka shine ake lakabi da amil fil amil fil gaskiya ne kulasa amma ka dan kara gaba giwaye ne ba giwa babba daya ba giwaye eh. mm. to ya sunan ka kola sunana jamil ibn ibrahim okay malam jamil eh Jamil. ok uh, last number ka nawa ne? Last two numbers ka. 23, ok Okay, 23. ok ka ci daya. Kana da kati daya. Alright, mun gode maka sosai Allah. Saka da khair. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola a kan wa TikTok. To, Kola, kana tare da Shek, uh, eh, Shek uh, Nasir zai maka tambaya. tambayar mu ita ce a matan makka wace ce ta haifi wace ce ta karɓi haihuwar manzo Allah eh, halimatu sadiya haihuwa ko shayarwa a matar maka wace ce ta karbi aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam halimatu sadiya to shi ke mun gode ga Allah ta saka maka da alkhairi mu je tambaya ka biyu shi ba shi maka tambaya Kola ba kai ba kai wannan. Na TikTok Surori nawa ka sako wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki daya a cikin Alkur'ani? Adadin kawai zaka faɗa. To shikenan. Surori? Eh surori. Eh surori guda nawa ka sako wa manzo Allah gaba daya? wallahi ko kaɗan goma sha nawa goma sha hudu eh. ba goma sha hudu ba ne ba hmm. surori ba surori ce surori surori guda nawa ne surori shi ne guda ɗari da goma eh ɗari da sha hudu ba goma sha hudu ba mun ji kaman ka ce sha hudu ɗari da goma sha hudu haka suke. Masha Allah to eh Masha Allah ya, ya, ya sunan kama ka ce? Sunana Adam Ladan. Adam Adam Adam Ladan ko? Adam Okay Mala Adam uh, ba ni last two numbers ɗinka. Eh? a ba wani bawan Allah Allah ya saka maka da alkhairi to mun gode mun gode mun gode malam Adam Ladan Allah ya saka maka da alkhairi alright to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola akan uh, wasa na'am alaikum assalamu wa rahmatullah na'am ya sunan karge na ki kira na'am sunana Usman Ilyas daga Ikara local government Kaduna state to masha Allah malam Usman kana tare da Sheikh Man Nasir Ado Musa, Shek Ado Musa zai maka tambaya. Na'am. Na'am. Da kake jin program na Malam Usman Ilyasu da ka kashe wurin. Wato, eh, ina tambayin mu wancan kwantacce nan na ga tsallake ta ko? A, shi yana da kyau. A, in bai amsa bai sai ka amsa ta, Malam Nasir. Eh. To, wata mace ce a matan makka wace ce ta karbi haihuwar manzan Allah ungozoma a matan makka eh wace ce ta karbi haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam eh, halimatu sadiya a'a halimatu sadiya shayar da manzan Allah ta yi wacce ta karɓa haihuwar manzan Allah ana ce mata umma abdurrahman ibn auf wacce ta bada labarin ta zo ta bayan haihuwar annabin amma ta samu taurari sun sassauko to ta zo ta tsaya ta diga duk abin da aka yi to sai ake cewa ta karbi haihuwar annabi amma ba wai kamar yadda aka saba in gozo mata je ta shirya da makamantansu ba wannan shine abin da ya faru na'am Ok, To, mu je tambaya na biyu baka ci na farko ba, Shak Siri Bashir zai maka tambaya. Dan uwa faɗa mana sunayen manzan Allah guda uku banda Ahmadu banda Muhammadu wanda suka zo a cikin Alƙur'ani wanda aka faɗa a cikin Alƙur'ani banda Ahmadu banda Muhammadu Now sunayen manzan Allah eh ne na cikin Alƙur'ani ba Now akwai yasin na daya akwai yasin mudassir mudassir biyu akwai ya ayyuhal muzammil uku ya ayyuha shine sunan nashi ko ko menene sunan nashi ya sunan zaka faɗa muzammilu muzammilu masha Allah ya ci wannan tambayar sarki zaki eh ya ci daya kenan Ya sunanka? Akwai ɗaha, akwai A ya isa, ya isa, kai kokari. Ya sunanka? Sunana Usman Ilyasu daga Ikara. Ok, Usman. Malam Usman, uh, last two number ka nawa ne? Karshen number? Eh, na biyu. Eh, karshen number ka biyu. 68. Ok, 68. Alright, ka ci kati daya, insha Allah, shi ka kira daga ba za mu baka. Ok, to insha Allah. Ok, alright. To, a Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Okay, mun miss dinka. All right, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Ah, ya hakuri ba kai ba na je wani kan kan kola eh, kan eh, WhatsApp saya. Na bar wani ya tsaya kan direct long time. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola direct. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am ya sunan ka nake kira sunana mubarak umar ina kira daga kano malam mubarak umar daga kano kana tare da shek sidi ah, shidi basir shek ah, mal dair kamal nasir ah, shek mal nasir zai maka tambaya na'am sarki zaki na'am bismillah shehi na'am tambayar mu ta yanzu shine ita ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shekara nawa aka turo aka tura aka masa wahayin annabta to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi masa wahayin annabta ne yana shekara 40 sanda ya shekara 40 Allahu akbar masha Allah to mu je na biyu a wace shekara manzo Allah ya yi yakin badar a wata shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakin badar shekara ta biyu kafin hijira kafin hijira ba na'am ba na'am ba haka bane bayan hijira afon afon a shi bayan hijira a Madina ne shekara biyu bayan hijira gaskiya ne Masha Allah, masha Allah. Shi yasa ah, ya ci ya ci question shi bil duka ya sunan ka? Malam Mubarak uh, Malam Mubarak. Last two number ka nawa ne? 69. All right. Kana da kati biyu. Allah ya yarda. da gaba shi ka kira ni. All right. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola akan uh, WhatsApp. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na kola sunan ka da ke kira? Sarki zaki Bello ne daga Bauchi. Malam Bello daga Bauchi. Malam Bello, Maulidi fa muke yi fa. Ah, ni kam na gona na da malum. Ah. <laughs> a kaka da a bayan ya rasu hmm. a iyalan gidansa wane ne ya fara binsa bayan rasuwan annabi waye ya fara rasuwa a iyalan gidansa matayensa kowa a iyalan gidansa gaba daya dangin matansa matansa duk wani jininsa har matansa cikin jajar ne koya mata aka ce dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan da ƴaƴan da kowane ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya waye waye fara bin sa sani okay to masha Allah ai tambayi wani ah, bari mu ji ah, Sheikh Sidi Bashir maka tambaya na biyu yaya sunan wajen da aka binne mahaifiyar manzan Allah sai da Amina Aminatu. Hmm. Sarki zaki wannan ma na baka. A baka ba ne ba ban karba. <laughs> Ah, ah, ya, abin da ke wurin maulidi ne ba yawanci karanto tarihi da ke da malam eh, eh, Malam Bello. To bari wani dan maulidi ya zai ansa mana. A ai yasa ai yasa ni wannan ce baka kai ba dan boye ai ka zo ka suka soke wata rana. Yasa na gaya maka haka. Da kaga abin da ake wurin maulidin kira. Shi ne na ce kai na baka yin na kana maulidin ka ansa. Ah. <laughs> Allah ya saka maka da alheri mun zo. <laughs> Mun gode, mun gode, mun gode. Farkon tambayar da aka tambaye ka. Ah, mal nasir baka tambaya ko akan shaida ya tuna ma namba eh, eh, tambaya a dangin annabi gaba daya to waye riga annabi waye riga tafiya ita ce na waye bi annabi bayan manzo Allah waye ya bi shi eh eshi eshi na na Fadima kaji wannan gaskiya ne very good kaci kaji malam bello <laughs> okay uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola da ke kira direct Kola direct. Ok, bari mu ajiye ka. Eh, ka kira wanda kira duka yau daina jin abin da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, ya sunan ka daga nake kira Kola. Sunana Muhammad Kawu daga jihar Adamawa, Najeriya. To, masha Allah, Malam Muhammad Kawu kana tare da Sheikh Sidi ah, Bashir zai maka tambaya. Ah. ya sunan kakan manzan Allah na farko ta ɓangaren mahaifiyarsa? Mm. Ya sunan Wahab. Wa? Wai Wahab. Wahab, gaskiya ne. Masha Allah. To, kaci tambaya na farko. Ya sunan ka babarin rubuta sannan. Muhammad Kawo. Muhammad Kawo, barin rubuta Muhammad. Ok, uh, Shekman Nasir zai maka tambaya. na biyu manzo Allah sallama da zai yi hijira shi da waye hijira a sahabbansa waye ne ya zamo ya raka manzo Allah hmm. daga garin Makka zuwa Madina wai na Bakar. sarki kai ka faɗi wannan a ba na faɗa wallahi shi ya faɗa <laughs> har ya faɗa a wallahi shi ya faɗa So, ma, ma, eh, ma, Muhammad Kawo ba ni last two number ka. One zero, One zero. Eh. Ok. Shi sa yanzu a kaci biyu kenan kana da biyu. Ka kira daga baya. Sarki ina ina roƙon in mun cika awa biyu, mu yi eh. addu'a wani sati mu dawo. Shi kenan insha Allah, insha Allah. Hmm. Eh. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi eh, Allah. Assalamu alaikum. Mamur kawo sauka mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola da ka kira direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kola. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Kola ya sunanka daga yana ke kira? Sunana Bala Usman ina kira daga Gwagwalada. To, Gwagwalada, kai ka ji sunoni gari a Najeriya. To, masha Allah. Uh, Malam Gwagwalada, eh, ya sunan ka ma? Bala Usman. Malam Bala. To, insha Allah, kana tare da Sheikh Man Nasir, zai maka tambaya. Malam Balawu. ina sauraro sarki zaki. Eh to bismillah. Eh inda kake jin program nan ka kashe. Ya so ka saya eh, kan wayan kunnen ka kawai. Eh na kashe. Na'am. To bismillah shi. Ah ka bani sunan sarkan Annabi sallama wanda ya aura ko ya aurar musu mutum uku. Okay. Akwai Sayyidina Abubakar. Daya. Mm aura annabi ya masa ko ya aurar masa ne to annabi ya aura ya aure yar nana aha daya daya akwai yar na umar mhm biyu sai kuma akwai ah, gaskiya na ukun nan ne na manta wanda fa annabi ya aura a wajensu ko annabi ya aurar musu in ma dan in ma yar annabi ka aura kana ciki na'am akwai akwai sai na ali yawa alaihi salam eh masha Allah masha Allah ka ci na daya malam gwagwalwa eh ah, check check shi shi zai baka tambaya sunan garin kan na ya ban sha dan gwagwalada <laughs> Gwagulada, gwagulada. Eh. Faɗa eh. mana kakannin manzan Allah guda biyar daga kan Abdullahi. Hmm. Guda biyar. A Abdullahi ɗanwa, ɗanwa, ɗanwa har zuwa na biyar. To, bari bari a gwada. Abdullahi ɗan Abdulmutallif. Na'am. Ɗan Hashim. Na'am. Ɗan Abdulmanaf. Na'am. dan ah, ah, gaskiya na dan ka'ab a'a ɗaya ne ya rage maka da a baka a bonus aka raukar a ciki ta masa ɗayan <laughs> dan kusayu dan kilabu eh kusayu kilabu to masha Allah malam gwagula da ko gwagula da eh to eh a ina gari ka amsa eh, eh, biyun duka ko ya amsa biyu duka tare da taimakon sarki zaki banka me me last two number ka 68 all right kana da kati biyu kana da kati biyu Allah ya yarda in Allah ya yarda alright mun gode maka jama'a ku ku mu da kira biyu insha Allah mun lumma she mu ba su dama in Allah ya yarda sabon sati shi a ci gaba sabon sati za mu duba tsakanin talata ko asabar insha Allah eh amma yau yana da muhimmanci yau sha bakwai ga wata duka ma yana da muhimmanci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola akan uh, whatsapp alaikum salam wa barakatu sarki zaki barka uh, barka kola ya sunan ka daga nake kira sunan abdullahi na jira daga nan libya to abdullahi daga libya kana tare da manyan shayanai na biyu wanda shak uh, sidi bashir zai maka tambaya yanzu to ina jin su kuma ana gaishe su ina gaishe ku gaba daya masha Allah amma ji tambayan ka kaka damu da gaisuwa a wani waje ya sunan wajen da aka binne mahaifiyar manzon Allah To tambayar wannan tambayar gaskiya ban sani ba. To ka To waje sai Nasir. To Sheikh Man Nasir zai maka tambaya. Wace ce ta shayar da Annabi sallama? wata eh. mm. ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh Halima Halimatu Sadiya ta shayar da annabi eh wa kace Halimatu Sadiya ita kace eh kai sure Wa ita ce? Ka ji question da kyau kuwa? Eh, sunan mata da ta sha da mazara sallallahu alaihi wasallam ba? Eh tabbas ta ce. Eh tabbas ta ce. Oh, ah, wai. Masha Allah. Masha Allah. <laughs> Ta shi kenan. Ah, ya mm. sunan ka? Ah, ah shi kenan. Mala Abdallah, to Mala Abdallah, ka ji question ka na biyu gun shakka. Sidi Bashir insha Allah. Ai na yi mishi, ni na fara yi mishi bai amsa ba. Awo baka, awo na farko kace baka sani ba ko? Hmm. Yanzu sai na karshe ne kawai. Eh, okay, Malam Abdalla. Okay, uh, ni last two number ka. Shida biyar. Shida. Biyar shida. Last two number, lambar. Eh, biyar, okay, biyar shida. Ka kana da kati ɗaya, mun gode. ok mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola direct muna amsa ya sunan karge na ke kira sana ali muhammad daga kamaru eh to dan kamaru in aka cewa zaka kana kati najeriya yake fa ina da tambaya mai gida a ah, ba kai ke da tambaya kai za tambaye ka ne yasa ka tsaya ka tsaya ka ji malam nasir zai maka tambaya gwagula da akwai wani malami ba da a tambaye shi ne eh eh shek ma na samu su tambaya na'am akwai garo hira Garo hira afwan garu hira'in yanda aka saukar wa manzo Allah wahayi eh. a wani dutse yake a wani dutse yake a garin a garin Makka Kola ka ji tambayan dai Kola muna tare da kai ka ji tambayan yi magana mana Eh to za mu ba na ƙarshe da ma insha Allah ba za mu da kira ba kuma eh salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullah to mal nasa yayi tambaya zai maimaita maka insha Allah yanzu ba za akwai garu hira wanda kogon da aka fara saukar wa Manzan Allah da wahayi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq mm. to a wani dutsi yake a garin makka na faɗa ma garin kenan ma'ana me sunan dutsen da garu hira yake kansa ah, ya kowa ji wannan kwashin shi shiru eh. sarki to kai magana mana <laughs> to ni magana sai ni ma yi shirin ke da ko salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu kowa To kola ya kai shiru mala ya tambaye ka magana. Ah. Ya kai shiru mala ya tambaye ka magana tintini ya kai shiru. Ah, ah <laughs> To tambayan ita ce akwai kogon da manzo Allah yake zuwa wanda ana aka fara masa wahayi aka sokar da ikra aka fara sokar da alqur'ani. ana ce mata garu hira kogon hira a wani dutse take a garin makka me sunan dutsen da kogon hira take shehu shi za ka yi shiru nima nima na yi shirun ma da naji wannan magana ke za ka yi shirun ko ok to mu je question na bitin da baka sani ba shek sidi ba shi zai baka tambaya a wace shekara manzo Allah yayi yakin uhudu shekara ta biyar bayan hijira. Ba haka ba ne, amma lokacinka da saura. Ba haka ba ne, kana da ɗan lokaci. Ok. Ka ƙara canka. Shekara ta shida. Ok, shekara ta shida bayan hijira. Ba haka ba ne, kana da seconds biyar. To shi kenan mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Shekara ta hudu bayan hijira. Lala. Bayan gida. To, mun gode, mun gode, mun gode. Alhamdulillah, jama'a mun gode mun samu. Ah, eh, sarki akwai tambaya ɗaya? Ah, ok, an amsa. Wannan tambayar da muka yin na ah, kogon hira a wani dukan dutse yake? Eh. Na nan uh, asali da suna ce masa Jabalu Hira. Mm. Dutsen Hira. To yanzu kuma bayan saukan Alkur'ani aka koma ce masa jabalin Nur. Mm. Dutsen haske. Mm. Sai da zuwan Jibrilu alaihi salam da Alkur'ani wa manzan Allah. Kuma matakali kusan matakala mutum da yawa step step dubu ɗaya da arba'in da hudu kafin ya je kan kogon Hira. Step step step. Na'am. Kullum eh. haka annabi yake zuwa. Mm. Wannan step ne ya kawo step dubu da arba'in da wani abu. kafin ka isa wajen ah, kullum annabi shi ya hau one thousand step and something da ka hau kullum shi ya hau haka man lala zai hau Shi wannan shi mutum ka ce wai mutum ne irin ka wallahi tallahi thousand step kuma nan dai zauna eh. sosai ko ban hira to wannan ita ce jabal hira A nan hmm. aka saukar manzo Allah da wahayi a nan ne kuma aka jibril ya zo samun manzo Allah ya fara saukar masa da saƙo. Hmm. na'am To, uh, alhamdulillah mun samu har yanzu da kiran da aka kira da ba mu samu peak ba dubu biyu da ɗari takwas da ashirin da takwas. Kira dubu biyu da ɗari takwas da ashirin da tara. Alright. nan kuma question da aka samu aka amsa an amsa question guda goma sha biyar. Shahannai na sun ce za su ba da kuɗi, eh, za su ba da kati adadin shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai eh sai wani satin sai a dora sai wani satin za a dora insha Allah insha Allah sannan kun bawan Allah kuma da ya ce ya ba mu kati guda hudu shi yasa wala Allah eh, cikin eh, eh, chance ne inda Najeriya nake da da da ba zan ba kowa ba da ni kan zan dake <laughs> to amma insha Allah za mu kara ma wasu yasa wayanda suka amsa question insha Allah su kira mu bayan haka muna da Alhaji Malam ah, yana da kati biyu muna da Usman yana da my last number 40 yana da kati daya Yusuf my last number 09 yana da kati daya Sa'annan kuma muna da Ayuba my last number 09 shi ma yana da kati daya Sa'annan muna da Awal Malawal shi ya amsa tambaya daya wangan shi kat bai dawo ba yanzu an ka kira direct insha Allah mun baka kana da kati daya sa'an nan muna da tijjani a tijjani a tijjani yana da mai last number 18 yana da kati daya sa'an nan na bakwai muna da jibril mai last number 51 yana da kati daya sa'an nan muna da husaini number 8 mai last number 41 yana da kati daya sa'an nan kuma muna da alhaji abba Alhaji Abba mai last number for the one shi ma yana da kati biyu sa'annan muna da Jamal uh, Malam Jamal uh, my last number 23 yana da kati ɗaya sa'annan muna da Usman Usman my last number 68 68 yana da kati ɗaya sa'annan ko muna da Mubarak uh, na sha biyu kenan Mubarak my last number uh, 69 yana da kati biyu sa'annan muna da Muhammad Muhammad my last number 10 09 kenan eh, A10 10 yana da class eh, kati biyu sa'annan muna da ah, bala malam bala mai last number 68 yana da kati biyu sa'annan na ƙarshe muna da abdalla abdalla mai last number 56 yana da kati ɗaya insha Allah sun kira za mu ba su wayannan kati kati eh. yanzu sarki kati nawa kenan ka kirga a biyu da ɗaya biyu da ɗaya inda a balle su e in za a balle su a kati biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha ɗaya ga biyu sha uku ga biyu sha biyar ga uku ga biyu sha bakwai ga kuma ɗaya sha tara eh, sha takwas sha takwas. To Allah ba da nasara. To nawa ne kuma suka yi kyautan katin su a kirga wanda suka yi kyauta kuma. Eh waɗanda suka yi kyautan katin su ɗaya biyu hudu eh, kati hudu aka yi kyauta. Ya zama yanzu an amsa ishirin da uku kenan. Eh ishirin da uku. Eh. Allah ba mu nasara. Allah ba mu ah, nasara. Eh to eh, an amsa ishirin da uku. Shi a cikin 23 nan in aka cire 23 cikin shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo daga baya na san mallu masu maka tambaya nawa ya saura in an amsa 23 mm. nawa ya saura insha sai da kamar adda <laughs> sai insha Allah sai sai insha Allah Allah ta'ala ya karba mana baki da ana gafarta zanubanmu ya yafe laifukan mu ya ba mu albarkacin